rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da tara ga watan disamba shekarar miladiya ta 2010 wannan na 156 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam rahimahullahu wa taghammadahu bi rahmati wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba zuwa ga cewa yayi littafin nan yana halin tafiya inda yaje kasar makka don yin aikin haji nesa da littafan shi da iyalan shi da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda malai ke cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dhikri wannan fasli zai tattauna ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da ambaton Allah كان النبي صلى الله wa sallama, آله وسلم أكمل الخلق Lillahi Azza wa jalla. annabi alaihi salatu wassalam ya kasance mafi cikar halittu gaba ɗaya dangane da yawan ambaton Allah da yake bal kana kalamuhu kulluhu fi zikrillahi wa mawalahu hasali ma dukkanin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ga baki ɗayansu ambaton Allah ne wa walahu da kuma abubuwan da suke da alaka da ambaton Allah wa kana amruhu wa nahyuhu Wata tashri'uhu lil ummati zikran minhu lillahi kamar yadda umarni da yake yi cewa aikata kaza da hani da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a daina yin kaza da shar'anta wa mutane abubuwa da yake yi a cikin addini da rayuwarsu ga al'ummarsa duka wannan an bato ne ga Allah subhanahu ta'ala. wa ikhbaruhu an asma'ir rabbi wa sifatihi haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayar da labarin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah maɗaukakin sarki wannan ma zikiri ne wa ahkamihi wa af'alihi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayyana wa mutane hukunce-hukuncen Allah da ayyukan Allah wa wa'adihi da alkawarin da Allah ya yi ma waɗanda suka yi aikin kirki na ni'imarsa da falalarsa da gafararsa wa wa'idihi da ainihin wato kashedi ko tsoratarwa da alkawarin azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga waɗanda suka yi mishi sabo ko suka yi kafirci Allah ka tsare mu zikiran minhu lahu duk wannan ambato ne na Allah daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ala alihi wa sallama wa sana'uhu alaihi bi ala'i hakanan yaba wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi da yaba wa ni'imomin Allah din wa tamjiduhu da yaba wa Allah da ziga Allah yi ma Allah kirari wa hamduhu da godewa Allah wa tasbihuhu da yi wa Allah tasbihi zikiran minhu lahu ambaton Allah ne da shi annabi alaihi salatu wasalam yake wa su'aluhu wa du'a'uhu iyahu haka roƙo da neman abu a wajen Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ma ambatan Allah ne wa raghbatuhu wa rahbatuhu da kuma jin tsoron azabar Allah rahba kenan wa raghbatuhu da kuma fatan ni'ima da kwadayin abin da ke wurin Allah na falala zikiran minhu lahu shi ma ambaton Allah ne zikiri ne annabi alaihi salatu wasallam yake wa Allah wa sukutuhu haka yin shiru wa sumtuhu da rufe bakinsa zikiran minhu lahu bi qalbihi idan annabi alaihi salatu wassalam ya shiru ko ya saurara wannan ma ambatan Allah ne a zuci fa kana zakiran lillahi fi kulli ahyani don haka shi sa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ahyanihi a dukkanin lokutansa wa ala jami'i ahwalihi a kuma cikin kowane yanayi yanayin magana da yanayin shiru yanayin farkawa ko bacci tafiya ko zama a waje guda wato ibada ko mu'amala yanayin duk wani yanayi da zai iya samun kanshi a ciki to yana ambatan Allah a ciki wa kana dhikruhu lillahi yajri ma'a anfasi dan haka ambatan da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake wa Allah ambatan yana gudana ne tare da gudanuwar wato numfashinsa da motsin rayuwarsa ƙa'iman wa ƙa'idan wa ala yana tsaye da yana zaune da kuma sa'ad da yake kwance a jikin gefen jikinsa wa fi mashihi da kuma lokacin da yake tafiya a ƙafa wa rukubihi da sa'ad da yake hawa abin hawa wa masirihi da doguwar tafiya da yake yi wa nuzulihi da sa'ad da ya yada zango bayan ya yi tafiya wa za'anihi da kuma sa'ad da yake ci gaba da tafiya azza'an ita ce tafiya bayan ya da zango za a yi asayir sannan sai a yi nuzul sannan kuma sai azza'an kamar da Allah yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'anikum wa yawma iqamatikum to abba'an kamar da suka fassara shi kamar da al imam al-qurtubi ya fassara shi as-sayru fil badiya ba'da al-injila bayan an dakata a ci gaba da tafiya dan a canza masauki ko a nemi wani wuri da yafi dacewa da wurin da za a ya da zango ko neman ruwa ma abin madabbobi kuma kamantansu to a duk wannan yanayin wa iqamatihi da kuma zaman gida zaman gida wanda shine san tafiya to a duk sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a waɗannan yanayi a ko ina yakan kasance cikin ambatan Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wa kana annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya farka daga bacci qala sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur yace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi ahyana Allah wanda iraya mu da ma amatana bayan da ya ɗauke mana rayuwa wa ilaihin nushur kuma izuwa ga Allah ne dama za a tashi mutane don yi musu hisabi al-imamu zajjad ya ce abin da ya sa aka siffanta tashi daga bacci a nan wato kwanciya bacci da mutum yake aka siffanta shi da cewa mutuwa ne saboda kasancewar watan da shi da mutuwa sun yi kama da bacci da mutuwa sun yi kama ta fuskar cewa a kowannensu rayuwa takan rabu da mutum hankalin shi yakan rabu da shi duk da ike rayuwar da ke rabuwa da mutum nafsu ɗin da ke fita daga jikin mutum a lokacin bacci ita ce nafsu tamyiz ba nafsun hayati kamar yadda suka ba da labari ko kuma ya kasance almautu a nan to kinaya ce akan as-sukun natsuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fi Allah ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku natsu a cikin sa saboda dabi'ar bacci da Allah ya sanya wa mutane tana ba su wata natsuwa da ba za su iya samunta ta koyaya ba sai sun yi bacci haka Allah ya tsara mutane to ko dai zama wannan ko kuma ya zama waccan ma'anar saboda Allah yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karban al-anfusa rayuwoyin mutane hina mautiha sa'ad da mutanen suke mutuwa wallati lam tamut kuma Allah yana ansar rayuwoyin mutane fi manamiha a cikin baccinsu sai suka ce wannan atsafin yana nufin mufaraka ne kenan irin ran da ke fita daga jikin mutum lokacin mutuwa ba irin shine ke fita daga jikin mutum ba lokacin bacci ko mun gane da haka sai suka ce ai akwai akwai nafsul tamyiz da kuma nafsul hayati akwai nafsu na rayuwa wanda shi in ya fita baya dawowa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'u da inda bacci daga cikin mutuwa ne to ba za a farka ba idan an yi shi ko mun gane to me yasa ake farkawa saboda ba asalin rai wanda yake tsakanin mutuwa da rayuwa ne ke cikin ke fita ba a lokacin wani rai ne da ake ce mashi nafsu tamyiz haka al-imamu bajjaj ya ainihin tantance wannan ma'ana ta wajen shi sa sai a ce dan Allah ubangiji wanda ya sanya mana bacci shine ma'anan amatana ko Allah ubangiji wanda ya sanya mana natsuwa ko Allah ubangiji wanda ya ɗauke mana rai ɗaukewa na wucin gadi wallati lam ah, wa ilaihin nushur kuma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake tayar da ainihin mutane wannan hadisi al ainihin bukhari ne ya fitar da shi da bayan bukhari kuma al ah, ainihin wato at-tirmidhi ma ya fitar da shi da abu dawuda haka nan, imamu muslim ya fitar da shi hadisin ya zo ta hanyoyi ne guda uku kala daban-daban akwai riwayar huzaifatu dan yaman ita ce wadda bukhari da imamu tirmidhi da abu dawuda da ibnu maja suka fitar ko kuma riwayar ainihin sahabi abu dharin al-gifari wadda bukhari ya fitar da ita da al-imamu ahmad a cikin musnad sai kuma riwayar sahabi abu al bin azib radiyallahu anil jami' wanda al-imamu muslim ya fitar da ita da imamu ahmad har ila yau dukkaninsu riwayoyi ne tabbatatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ka wannan ta daga cikin addu'o'in da ake idan an farka daga bacci sawa'un farkawa ne na tsakankanin bacci da bacci da mutum ya tashi zai fitsari ko zai yi sallah ko farkawa ta wata bukata zai wannan addu'a alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur قالت عائشة وقالت عائشة رضي الله عنها سيدتنا عائشة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم تجي كان إذا هب من الليل النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتي إذن يبلك تكندري كبر كبر الله عشرا سيتي الله أكبر كفى قوما وحمد الله عشرا زي كما الحمد لله كفى قوما wa kuma sannan sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi asharan sannan yayi subhanallahi wa bihamdihi kafa goma sannan ya sake yin subhanallahi subhanal malikil asharan sannan ya ce ita ma kafa goma واستغفر الله عشرا sannan ya istighfari kafa goma wa hallala asharan sannan ya la haula wala quwwata illa billah ashar ثم قال سنة inni اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة Allah ina neman ka tsare daga kuncin duniya da kuma kuncin ranar alkiyama shi ma asharan summa yastaftihu salah sannan sai ya fara sallah wannan riwaya kafin ya mana takhrijin ta take cewa wa qalat kuma ta ce ita Aisha din aidan har ila yau kana idza stayqadha min al-layl qala ya kasance shi annabi alaihi salatu wassalam idan ya farka cikin dare sai ya ce qala la ilaha illa allah la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab zakarahuma abu daud wannan addu'a ta biyu ma'anarta la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi babu sarki abin bauta bisa cancanta sai kai kaɗai ya Allah ka tsarkaka ya Allah ka gafarta mini zunubaina wa as'aluka rahmataka Allah ina roƙonka kamar rahama Allahumma zidni ilman Allah ka ƙara mun ilimi wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani ya Allah kada ka kakatar da zuciyata bayan ka shirye ni wa habli min ladunka rahmatan ya Allah ka muni kyautayi da rahamarka innaka antal wahhab lalle kai ne Allah al wahhab wato mai yawan kyauta da baiwa zakarahuma abu dauda waɗannan riwayoyi guda biyu al imamu abu dauda shine ya fitar da su sai dai dukkanin su isnadojin su da ifai ne riwayar can ta farko al imamu abu dauda ya fitar da ita a cikin kitabul adab a cikin babu ma yaqulu idza asbaha a cikin isnadinta akwai wasu mutane guda biyu mutum na farko shine ainihin wato a baqiyatu bin walid wanda baqiyatu binul walid ibn sa'id abu yuhmid haka ake karanta sunan alkunyata abu yuhmid at-tamimi wanda kamar da ibn hajar yake cewa saduqun ne kasiru tadlisi anid du'afa haka ibn hajar ya ambata a cikin taqribut tahrib al-imamu muslim da al-arba'a sun fitar da hadisin sa al-imam bukhari ma ya fitar da hadisin shi mu'allaka kaga irin wannan ba a karɓar riwayar sa idan yayi an ana ko aka tunanin akwai wata matsala daga cikin irin matsalolin da ake tsammani daga irinsa kamar tadlisi din daga da'ifai sai kuma akwai umar ibn ju'fum umar ibn ju'fum wanda shi kuma babu wanda ya amince da shi sai ibnu hibban ibn hibban ya kadaitu da amincewa da shi daga cikin malamai wanda kuma kullum ana takatsantsan game da amincewar da ibnu hibbana yake wa mutanen da masturai ne da haka da ibnu hajirin ya zo kanshi a cikin tarjama da ya masa a cikin takribu tahdib sai ya ce maqbul idan ko ibnu hajirin ya ce maqbul ma'anarsa indal mutaba'a kenan sai in an rako shi akan riwaya wa illa falayyinul falayyinul hadith kamar yadda ya ambata a cikin muqaddima wannan mai riwaya cikin dama rijal ne na Abu Dawuda da Imam nasai dan haka isnadi ne wannan za'ifi duk da yake yana da wasu shawahidu da suna iya karfafan wasu gabobi daga cikin gabobin sa wallahu a'lam isnadi na biyu kuma na wannan ɗayan riwayan shi ma anan ya ruwaito shi a cikin kitabul adab din a cikin inda yake da suna babu ma yaqulu ar-rajulu idza ta'arra min al-layl ta'arra bi ma'ana idan tabaha aw staiqadha min an-nawm bil layl shine ma'anan ta'arra da da madda ainihin kalmiyul musaqqal ko babun abinda mutum zai faɗa idan idan ya miƙe cikin dare ko ya falka shi kuma a cikin isnadin sa akwai Abdullahi ibn al-Walid ibn Qais al-Tujaybi al-Misri wanda shi ma yana daga cikin rijalu Abu Dauda. Wannan sa'i ya rasu da shekara 131 shi ma malamai suna da maganganu a kansa don haka dai isnadoji ne wanda suke masu rauni ba za su tabbata ba duk da yake za ka ji maganganu da suke ciki suna da ma'ana mai kyau kuma abubuwa ne da suke wanzu ta yi suna da wasu abin da za su iya goyon bayansu a jumlace a cikin ainihin sunna wallahu ta'ala a'ala a takaice sai a takaito akan abin da yake shine ya inganta don samun falalar koyi da ma'aiki صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباد لابار cewa idan mutum ya farka cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yace duk ya farka yayin wannan addu'a la ilaha illa Allah wahda babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la Allah wanda ba shi da abokin shirki da tarayya lahul mulku Allah shi ke da mulki wa lahul hamdu Allah shi ke da godiya wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai ƙaddara ne mai iya juya komai ne yadda ya ga dama alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi tsarkakewa ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bauta bisa gaskiyar cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ko karfi sai ga Allah al-aliyyil azim madaukaki mai girma thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya ce Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mini au da'a bi du'ain akhar ko kuma yayi addu'a da wata addu'a daban ba cewa Allah ka gafarta min ba duk da yake al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Fath bari mujalladi na uku yayi magana akan cewa wannan kaza kaza fihi bishak wannan da aka ce auda abi du'ain akar, ma'ana bayan wancan yabo da gode wa Allah abinda za ka yi shin cewa za ka yi kawai Allahumma gafirli annabi ne ya ce haka shi ne kuma ya ba da dama cewa ko kuma kai wata addu'a daban ba haka ba ne wani mai riwaya ne ya ce ko kuma dai a yi da wata addu'a ta daban ya ce to amma kuma yana iya ɗaukan a ce ba shakka ba ne talwi'i ne shine yin addu'an neman gafara ko kuma wata addu'a daban ya zama ba shakka ba ne daga mai riwaya kuma an samu lafazin da ke goyon bayan cewa shakka ɗin ne wanda alimamul Isma'il ya fitar da shi a cikin ɗin da ya masayi bukhari wanda ya zo da lafazin cewa rabbi firli gufirala ma'ana cewa sun maƙala Allahumma gfirli ko rabbi gfirli gufira la manzo Allah ya ce to Allah zai gafarta mushi anan ɗin bai kawo da tanwi'i ko kuma abin da ke iya ɗarsasuwa na shakka daga wani mai riwaya cewa ya manta shin istighfari kawai aka ce a yi ko ko an ba da damar mutum na iya yin wata addu'a da daban qala ko kuma a wata riwaya sai aka ce a fada'a ustujiba lahu amma a cikin wata riwaya ta ta al-imamu al-imamu an-nasa'i daga ali ibn abdullah ibn al-madini cewa aka yi thumma qala rabbig firli aw qala thumma da'a ma'ana annabi ne da kanshi yace sannan mutum yace Allah ka gafarta mini ko kuma bayan gama wannan salati da sallama da yabo ga Allah sai mutum yi wata addu'a daban a takaice dai yana iya halasta a yi biyun kenan duba zuwa ga nau'o'in riwayoyin da aka kasa tantance menene ma'ana bayan mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir الله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sai kuma yace Allahumma gfirli ko kuma yace Allah kamun kaza wata bukata shi ta daban ta duniya ko ta lahira wannan addu'a sai Allah ya karba mishi annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da cewa fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu bayan da yace aubid auda abidu ayin akhara ustujiba lah fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu idan yayi alula yayi sai a karba mishi sallar shi da yayi wannan hadisi Ah, kamar yadda muka ji tun farko mala ya zakarahu al-bukhari al-imamu abu abdullahi al-bukhari rahimahullahu ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabu tahajjud na sahih bukhari haka al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin ad-da'awat al-imamu abu dawud ya fitar da shi haka kamar yadda na ambata tirmidhi da ibnu maja da sauransu ah, bukhari abu dawud da tirmidhi al-imamu nasai da ibnu maja duka sun fitar muslim shine kawai daga cikin ashabul kutubus sita wanda bai fitar da wannan ainihin riwayar ba sai dai lafazin al-aliyyul azim kamar da kuka gani ya saka shi a cikin ƙausi haka mai abin nan mai murabba'i duba zuwa ga cewa ƙari ne wanda baya cikin sahihul bukhari yana cikin riwaya ce ta limamun nasa'i da ibnu maja amma isnadin tabbatacce ne insha Allah da haka ba ba shi dubi bane ziyara ce daga fiqa wallahu ta'ala a'lam to wannan ma addu'a ce da ake yi har ila yau in aka farka daga bacci sawa'un da daddare ne ko da asubahi ko da ma bacci rana ne mutum yayi wa qala ibnu abbas na anhu haka sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi ya anhu daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sallama lailata mabitihi inda a wannan daren da ibnu abbas ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ibnu abbas radiyallahu ma yana cewa na san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sallarsa a tafiyarsa a zaman gida komai amma ban san abin da yake a cikin dare ba yana yana ta jiran ya samu damar da zai samu irin wannan karatu shine aka aike shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ibnu abbas ƴaƴan maza suke cousins da kuma sai ya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan kuma a gidan akwai kanwar mahaifiyarsa ita ce maimuna sai ya kwanta a ɗakinta har yayi bacci da manzan Allah sallallahu alaihi ya rusi ya ce a kyale shi to shine ran da ya kwana a gidan shine yace ban yi bacci ba ina ta jira na ga me za a yi kuma da manzan Allah ya tashi zai sallah shi ma ya tashi akai sallah da shi to daga cikin abin da ya shaida a wannan lokaci yake bada labari shine wannan magana da aka faɗa a nan na hulan rafa'a ra'sahu ila a samai wa qara'a sama'i ashara al-ayati al-khawatima min surati ali imran yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya farka sai ya daga kanshi ya kalli sama sannan ya karanta ayoyi alkhawatima ayoyin ƙarshe guda goma min surati ali imran daga faɗin Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al ba'da mautiha wasbiya min kulli ba wa tasrifir riyahi was-sabil musakhkhir bayna samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun har zuwa fadin Allah ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu waf'alul khayr wattaqullaha la'allakum tuflihun ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali ce wannan ba bakara ba ali imrana bane wannan to ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi laayatin li ulil albab ko alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan jazakumullahu khairan inna fi khalqi samawati wal ardi laayatin li ulil albab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan hazwa karshen wancan ah, ah, faɗin Allah ko ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jazakumullahu khairan to waɗannan ayoyi guda goma ya ya ya karanta su waɗanda su ne khawatimu a ali imrana inna fi khalqi samawati wal ard ila akhiriha har zuwa ƙarshen ainihin wato wannan wuri wannan riwaya al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da ita daga sahabi ibn Abbas radiyallahu anhu an abi thumma qala sannan bayan ya karanta waɗannan ayoyi sai kuma ya ce Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu wa haqqu ووعدك الحق wa الحق ولقاؤك wal jannatu حق wannaru naru haqqun wan nabiyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wannan ma riwayar bukhari ce da al'imamu ainihin wato muslim dukkanin sun fitar da ita ya ce bayan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa wa man fihinna ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa da waɗanda ke cikin sammai da ƙasa din walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard Allah godiya na tabbata gare ka kai ne wanda kake qayyimus samawati wal ard qayyim shine wanda yake qa'imu bi tadbiril amri bi nafsi Allah kai ne wanda kake kake yi da kanka ka isa kai kai kake tsara duk abin da ke faruwa na rayuwa a cikin sama da ƙasa wa man fihinna da waɗanda suke cikin sama da ƙasa walakal hamdu antal haqqu godiya ta tabbata gare ka ya Allah kai ne alhaq kai ne gaskiya wa wa'aduka alhaq ya Allah kuma alƙawarinka gaskiya ne wa qauluka alhaq kuma ya Allah maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun ya Allah liqa'inka gamuwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun haqqun annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne wasa'atu haqqun tashin alkiyama gaskiya ne allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya wa bika amantu ya allah kai na gasgata wa alayka tawakkaltu ya allah akan ka na dogara wa ilayka anabtu ya allah zuwa gare ka nake komawa wa bika khasamtu ya allah akan ka nake yin baran-baran da duk wanda zan yi baran-baran da shi ko ne rikici da shi wa ilayka hakamtu ya allah zuwa gare ka nake kai alƙalanci na faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini zinuban da nayi su daga baya da waɗanda nayi su can farko wa ma asrartu wa ma a'lantu ya Allah ka gafarta mini zinuban da nayi su a boye da waɗanda na yi su a bayyane waɗanda na yi a ɓoye ba wanda ya sani sai kai da waɗanda na yi a bayyane mutane sun sani anta ilahi ya Allah kai ne ubangijina abin bautana la ilaha illa ant babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai kai wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah ubangiji madaukaki mai girma wannan ma yana daga cikin addu'o'in ainihin da ake yi musamman idan an tashi a wajen qiyamul laili da kuma du'a ul istifta a cikin sallar dare وقد قالت Aisha radiyallahu anha. كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عائشة رضي الله عنها تكي تشيوه manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya miƙe cikin dare yakan yi addu'a irin wannan daga cikin addu'o'insa da yake a cikin sallar dare yakan ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila ya Allah ubangijin mala'ika Jibrilu da babban mala'ika Mika'ilu da babban mala'ika Israfilu wannan kamar da limamin nau'i yake faɗa cewa an keɓance su da ambato ne tashrifan don girmama su kuma ba a keɓance ambatan wasu bayi ko wasu abubuwa za a danganta wa Allah sai masu daraja dama ba a cewa rabbul kalbi wal khinzir misali ko rabbul himari wal bagba a ce ubangijin kare ko ubangijin hankaka da kura da makamantansu kaga ba a faɗa haka sai dai a ce rabbul arshil azim rabbus samawati wal ard faliqil habbi nawa ana faɗan abubuwa masu daraja ne ina fata mun gane to haka haka irin nan rabbu jibra'ila wa mika'ila wa israfila zikrul fardin ne min afradil ami bi hukumil ami la yukhassis bal yu'akkid fatiras samawati wal ard ya Allah ubangijin da ya kirkiri sammai da ƙasa alimal ghaibi shahada ya Allah masanin abu fakakke da wanda yake mabayyani anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ya Allah kai ne kake raba gaddama kai hukunci tsakankanin bayinka a cikin abubuwan da suke sabani kuma aksaraha bayi suna sabani akan abubuwa da dama ihdini ya Allah ka shiryashe ni limakhtulifa fihi min alhaqi dangane da abin da aka yi sabani a cikinsa ya Allah ka shirye ni zuwa ga abin da yake shine gaskiya sabanin da ake game da tauhidi game da ibada game da rayuwa game da tunani game da tattali game da zamantakewa game da aqida game da siffofin Allah da ko menene ya Allah ka shirye ni zuwa ga abin da yake shine gaskiya bi izinika da izininka ya Allah ka sa ni gam da katar na gane gaskiya innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah kai ne mai shiryashe shaida wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici wannan riwaya ce sahihiya wadda al'imamu ainihin wato muslim ne ya fitar da ita a cikin asahi ɗinsa a cikin kitabu a cikin wato salatul musafirina wa ha, daga ainihin wato abu salamata ɗan abdurrahman ɗan auf daga aisha uwar muminai radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da abinda fatan da ake daga duk yan uwa masu saurare kai tsaye ko daga baya ire-iren waɗannan addu'o'i wanda duk ka san baka iya ba to sai kai kokari ka iya ta ka samu littafin da zaka duba ta a ciki ko ka kwafe daga wani littafi kai ta karantawa ka haka haddace cikin natsuwa kuma ka ci gaba da yin ta domin addu'o'i ne nagartattu ba wai kawai a wajen ma'anarsu ba a wajen asalinsu bayan kasancewa su suna da asali cewa wanda ya zo da addinin shi ya karantar da su sannan kuma duba irin ɗimbin ma'anonin da ke ciki masu masu ainihin wato nuni zuwa ga jawami'ul kalim tattaruwar zance da Allah subhanahu wataala ya wa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa rubama qala wani lokaci yakan ce ta ce, kana yaftatihu salatahu bidhalika ce ya kasance yana buɗe sallar sane da wannan addu'a du'a listiftahi ce wannan yana yin ta listiftahi wa kana idza autara ya kasance kuma idan yayi wutiri wa khatama wutrahu ba'da faradihi bi qawli yakan cike wutirinsa bayan ya gama shi tsab da cewarsa subhanal malikil quddus thalathan wa yamuddu bis salifati wannan kuma riwaya ce ta al-imamu abu dawud da da isnadi tabbatacce a cikin abin nan kitabul wutri da limamun nasa'i shi ma ya fitar da shi daga ainihin hadisin sa'idu dan abdurrahman daga babansa daga ubayu dan ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi wanda yake tabbatacce haka al imam ahmad ma ya fitar da shi ash-shaykh al-albani a cikin sahihu sunani abi dawud ya tabbatar da ingancin hadisin a lamba ta 485 ma'anar shi shine subhanal maliki tsarki ya tabbata ga Allah sarkin nan al-quddus haka ake karanta shi da ainihin wato shadda quddus ala wazni fu'ud kamar da ake cewa subuhun quddusun daga cikin siyag ne na mubalaga a larabci wato ma'anarsa albaligu aqsa ghayatin nazaha shine al-quddus Allah wanda ya kai matuƙa wajen tsarkakuwa wajen tsarkakuwa daga duk wani abu da zai zama zai iya kawo tangarda ko tasgaro ga tsarki na Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗan wannan addu'a kafa uku a bayan sallame wuturi kai tsaye kamar da idan an sallame sallar farilla kai tsaye abin da ake farawa shine astaghfirullah kafa uku wannan kuma ita ce addu'ar da ake kai tsaye bayan gama sallar wuturi sai a ce subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus a ta uku yakan ce subhanal malikul quddus yakan ainihin wato daga muryarsa ya ja muryarsa a ana uku akwai riwaya ta cewa yana karawa da ana ukun rabbil mala'ikati war ruh da ka sai a kiyaye jama'a wa kana idza kharaja min baitihi to bayan da muka ji kaga kamar yana tafiya ne akan wani logical sequence ya tashi da dare yayi addu'a yayi sallah ga addu'o'in da yake a cikin ainihin wato sallah sannan kuma sallah ta ƙarshe da yake yi ce wuturi ko mun gane kuma ga addu'a da yake a bayan wuturi galibi daga nan kuma yakan jira asuba ta yi ne sai ya fita zuwa sallah asuba sun yi tashi fita zuwa sallah ko zuwa duk wata fita daga cikin fitar da yake daga gida shine wa kana idza kharaja min baitihi yaqulu ya kasance idan zai fita daga gida yakan ce bismillahi tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya hadithun sahihun mala yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo fita daga gida yakan ce bismillahi da sunan Allah ubangiji zan fita gida tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah duk abin da zai faru gare ni Allah ne ya kaddara mini kuma shi zai kare ni Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman ka tsare ni an abilla daga bata au udalla ko kuma a batar da ni au azilla daga nazami au uzalla ko kuma azamar da ni au azlima daga nayi mugunta ko na cutar da wani au uzlama ko kuma a cutar da ni au ajhala ka tsare ni daga nayi wauta aw yujhala alayya ko kuma ni ayi mun wauta wannan hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ne ya fitar da shi a cikin kitabud da'awat nashi da al-imam abu dawud shi ma ya fitar da shi imam an-nasa'i haka ibnu maja dukkanin sun fitar da shi ta hadisin ainihin ummu salama radiyallahu anha al-imam ah, ainihin wato at-tirmidhi da kanshi ya inganta hadisin haka al-imam abu abdullahi da hakimin naysaburi a cikin musaddarak haka a shaykh al-albani wa min qablihi haka al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Azkar dukkanin su tabbatar da ingancin wannan hadisi riwaya ce sahihiya addu'a ce mai albarka kwarai da gaske wa qala sannan wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kuma manzon Allah ya ce man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wufita wa tanaha anhu ash-shaytan idan mutum ya zo fita daga gida sai addu'a ya ce bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah yuqalu lah za a ce da shi ma'ana mala'iku za su mishi albishir su ce ba komai ka tafi abinka hudita ka shiga cikin shiriya wa kufita kuma an wadatar maka duk kariya da kake bukata wa wukita an sa maka katanga karfe an katange ka daga duk wani bala'i wa tanaha anhu shaitan sai shaiɗan duk wani takadarin shaitani sai ya kauce ya bashi waje a cikin wata riwaya har ma idan wani shaitani ya ga dan uwan shi shaitan ya zo yana kokarin ya yi ta'arrudi ya shiga gaba ga wannan mutumi sai wancan da ya san wannan karatun sai ya ɗayan kashe di cewa wannan fa yana cikin kariya yana da immunity ka kyale shi kawai wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ne ya fitar da shi a'a kamar al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da shi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu al-Imam At-Tirmidhi ya inganta shi haka al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimallahu al-jami' gashi malam shi ma a shehu al-imam ibn qayyim yake cewa hadithun hasanun wa qala ibn abbas inda anhu laylata mabitihi inda haka nan ibn abbas ya sake bada labari daga cikin labaran da ya bayar a wannan dare da ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace innahu kharaja ila salati al-fajr wa huwa yaqulu allahumma allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nura waj'al fi basri nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al fi fawqi nura waj'al min fawqi nura waj'al min tahti nuran allahumma a'zim li nura manzo Allah sallallahu zai fita sallar asuba bayan da ya gama wannan doguwar sallar dare da yayi wanda ibnu abbas yake cewa har yayi nufin yayi wani aiki na katubara ya gaji da sallar ta yi yawa to da manzo Allah sallallahu alaihi ya gama sallolinsa ya zo yayi wutiri yayi raka'atul fajr lokacin da alfijir ya keto sai ya tashi zai fita masallaci shine sai wannan addu'a Allahumma ja'alli ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran waj'al wa min amami nura waj'al min fawqi nura waj'al min tahti nura Allahumma a'zim li nura wannan addu'a bai kamata a ce mutum musulmi bai iya ta ba saboda ta hada duka wasu jawami'u na alheri da alfanu, ta ko ta ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma eh, ya karantar a aikata cewa ayi ta Allah ka sanya haske a cikin zuciyata malamai masu sharhi suka ce abin da yasa aka yi aka yi nakiran nur din nakira ce litta azim wato nuran aziman ko nuran kamilan ko nuran shamilan Allah ka sanya haske cikakke a cikin zuciyata ya Allah ka sanya haske akan halshina ya Allah ka sanya haske a cikin kunnena Allah ka sanya haske a cikin ganina Allah ka sanya haske a bayana Allah ka sanya haske a gaba gare ni Allah ka sanya haske a samana Allah ka sanya haske a ƙarƙashina Allah ka sanya mini babban haske hadisi ne wannan kuma al-Imam bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim dukkanin sun fitar da shi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu da'awa babun da ke bayani akan addu'a idan tabaha min al-layli da muslim a cikin kitabul musafirina da salatul musafirina a cikin babu du'a'i fi salatul layli wa qiyamih waɗannan hadisai ne waɗanda suke tabbatattu babu ko alama kura a kansu da haka kowa sai ya haddace wanda bai haddace ba ya ci gaba da karantawa kullum in zai fita daga gida idan kuma ya haddace baya karantawa to sai ya raya zuciyar shi ya nemi wannan hasken daga ainihin wato addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi za zaka ga waɗanda suke da biyayya ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ta gaskiya da sun fi kowa samun ta goma shi a rayuwarsu da haske saboda ainihin wato yin ire-iren waɗannan zikirori waɗanda suke da cikar ma'ana da cikar falala da kuma kasancewar su lafuzza ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun fi na kowa falala in ma hannu na da falala din وقال فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي حتى يقضي صلاته وانا رواية ما لا يتدق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي an abi sa'idin al-khudri qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma kharaja rajulun min baiti babu wani mutum da zai fita daga gidansa ila salati ya fito zuwa sallah fa qala sai yace Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka ya Allah ina roƙonka da irin roƙon da duk wato haƙƙin da masu roƙonka suke da shi da kace musu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kenan wa bi haqqi mamshaya hadha ilayka ya Allah ina roƙonka da haƙƙin wannan tafiya da yi zuwa gare ka fa inni lam akhruj bataran Allah ban fita dan girman kai ba wala asharan ko dan mugun nufi ba wala riya'an ko dan ga cewa ina fita sallah ba wala sum'atan ko dan aji labari na ba fa inna ma kharajtu tika sukhudika na fita ne saboda ina jin tsoron fushinka da kake da wanda ba sa yin sallah a cikin jami'i wabtiga amardatika na fita ne dan neman yardarka da kake da masu yin sallah a cikin jami'i as'aluka an tunqidhani minan nar ya Allah ina roƙonka ka tsare daga wuta wa an taghfira li dhunubi Allah ka gafarta min zunubaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah babu mai gafarta zunubai sai kai duk wanda ya wannan addu'a illa wakkala Allah bihi 70 alf malaki Allah zai baiwa mala'iku guda dubu saba'in aikin wakilci yastaghfiruna lahu cewa su wakilci wannan bawa sai ta mishi istighfari fa aqbala Allahu alaihi biwajhihi hatta yaqdi salatan kuma Allah zai fuskance shi da fuskar sa har sai ya gama wannan sallah da yake wannan hadisi ne ba'ifi jiddan da haka ba za a yi hujja da shi shi sa ya kawo shi karar gayi nan kana ganin raunin yana kallon domin Fudail ibn Marzuq al-Aghar ar-Raqashi al-Kufi duk da yake yana daga cikin rijalun Muslim da al-arba'a kamar yadda shekul Albani yake faɗa a cikin Abda'ifa shine ya hakaito daga malamai eh, waɗanda suka gabace shi cewa malaman hadisi sun zargi muslim akan fitar da riwayan wannan mutum mai suna fudail ibn marzuq eh, ibn hajar ma da ya zo kanshi a cikin takarib cewa yi saduqun rumiya bi tashayyu'i saduqun yahimu yahimu rumiya bi tashayyu' mai gaskiya ne amma yana bankaura kuma an jefe shi da ci. kaga Saduk gaskiya yahimu wannan ta rage abin nan nagartar gaskiyarsa ta fuskar cewa ba ba a karbu ifradinsa ba sannan rumiya bi tashayyu kawa da lafazin rumiya to ba za a ce kai tsaye ba za a karbi riwayarsa ba don rumiya daban da ya tashayya'u kamar da ibnu hadarin yake waɗannan ibarorin sannan ya ce kamar yadda kuma abin nan ya ba labari shine eh, ibnu hibbana ibnu hibbana ya yi aikin nasa anan shine ya fitar da wannan malami a cikin rijal as-siqat ya ba labarin shi a cikin siqat kuma ya sake kawo shi a cikin al-majruhina kitab al-majruhina min al-muhaddithina wal matrukin to da ya kawo shi a cikin majruhina ne sai bayani wanda yake shafiyan yace munkarul hadith haka yace bayan da ya ce wane dan wane dan wane ya riwaya daga wane wane ya daga gari sai ya ce munkarul hadisi jiddan ya ce hadisi shi da rauni kwarai kana mimman yukhti wa ala ya kasance yana yin kuskure wajen riwaya daga mazaje masu kirki wa yarwi an atiyata al mawdu'ati kuma yana riwayan hadisan karya daga atiyatu to ga atiyatu kuma shine malamin sha'ana kaga yace daga atiyatul aufi wanda shine atiya ibnu sa'ad ibnu junada al-aufi al-kufi shi kuma shi'iyun ne saduqun yukhti'u kathiran uh, wa yudallisu ahyana kaga haka ibnu hajar yace uh, da yace atiyatu ibnu uh, ibnu sa'adin ibnu junadata al-aufi al-kufi da yazo magana kai sai ke cewa shi'iyun ba shi'e mudallisun yana ta lisanci, saduqun amma ya da gaskiya yukhti'u da ke kuskure da yawa yana da riwaya a cikin littafin Abu Dawuda, da Tirmidhi da Ibn maja Bukhari ya fitar da hadisin shi a cikin littafin Al-Adabul Mufrad ya rasu ya shekara ɗari da goma sha ɗaya to wannan a atiyatul aufi ɗin kaji sai Ibn Hibbana yake cewa shi wannan Fudail ibn Marzuq yana riwayan mawdu'at daga atiya wa an al ashiya al mustaqima yana ruwaito kuma abubuwa wanda suke tsayayyu lafiyayyu daidaitacciyar riwaya daga mutanen kirki sai ibn hibban ya ce fashtabaha amru daka ka sai al'amarin shi ya rikice mutane wallazi indi anna kulla ma rawa an atiyata min al manakiri yuzlaqu zalika kulluhu yuzlaqu zalika kulluhu bi atiya abinda ya ruwaito daga atiyatul aufi to wannan amanna shi ga atiyatu din shine mutumin da ke ƙarya wa yabra'u fudailun minha shi kuma wannan fudailu ya zama yayi baran-baran da wannan ba laifin shi bane fama wafaqa as-siqati min ar-riwayati an al-asbati yakunu muhtajjan bi idan kuma ya dace da amintattu a wajen wata riwaya sai ai hujja da shi wa fi man farada ala siqati malam yutaba alaihi yutakabbatu an abinda kuma ya kadaitu da shi daga wasu masu riwaya wanda bayi da mutaba to za a yi watsi da shi ba za a bashi ba shine da ƙarshe ke cewa ina fata ya zama wannan maganar na faɗa ta zama ita ce alƙaulul fasil fi sha'ani karanta littafin kitabul majruhin min al muhaddithin wal matrukin na al imamu ibnu hibbana al busti rahimahullah da aka A khulasatul qawl shine Fudail ibn Marzuq ba a karbar riwayar sa kai tsaye ana wurgi da riwayar sa daga Aqiyatu ibn Sa'ad al-Awfi wanda wannan ɗaya daga cikin ta ne ana karbar riwayar sa wacce ya dace da amintattu a wajen ruwaito ta irin su ne aka samu ɗaiɗai a cikin sayin musulmi ina fata mun gane wannan sannan kuma za a dakata sai an nemo abin da zai tabbatar da riwayarsa wacce ya kaɗaita da ita ko da ba daga tu bane kamar irin wannan ko da ba daga ba ce, to sai an nemo mata shawahidu da za su iya goyon bayan ta su ƙara mata ƙarfi in ba haka ba ba za a karɓe ta a taƙaice jama'a wannan riwaya ce ifiya a Sheikhul Albani Muhammad din rahimahullah a cikin Abda'ifa mujallar na ɗaya lamba hadisi na ashirin da hudu ya tabbatar da waɗannan maganganu ya ta wannan riwaya ya tattauna akan ta dalla dalla Allah ya gafarta mishi na'am duk sanda mutum ya tuna idan mutum ya bar gida bai yi addu'a ba sai da ya je wani waje ya tuna in ya tuna kawai sai yi wadhkur rabaka idza nasita wa qul asa an yahdini rabbi li aqraba min hadha rashada da zaran ka tuna inda kake kawai sai kai wannan addu'a ba sai ka koma gida <laughs> ka sake shiga cikin zauri sai ka fito ka sake ba inda ka tuna kawai sai kai ina fata mun gane wannan kokari za a yi asaba jama'a musamman da yara in za su fita makaranta za su fita islamiyya za su fita wasa a tabbatar suna yi in suka saba ya zama musu al'ada sai sai a taso akai ana yi galibi za ga mutanen da suka taso ne da kawai ana al'ada ba iya ba sai da aka shiga izala shine yake mana wahala amma yara yanzu zaka ga duk sun iya jama'a saboda an koya musu a islamiyu an koya musu a makarantu iyayensu mata sun koya musu iyayensu maza yayyun sai kaga duk sun iya to haka ya kamata sai ka saba wa kanka ka saba wa da 'ya'yanka da iyalanka har ya zama wani juz'un la yatajazza min taqalidikum ya zama kalta ne a wajenku kamar yadda kowa ya saba yanzu in zai fita zai tuna makullin abun hawan shi zai saka takalmin shi babu wanda yake gangancin fita babu takalmi zai dauko takalmin shi ko mun ko gobara ce wanda sai saka takalmi zai gudu ba haka bane to kaga ya riga ya zama wato wani eh, inbuilt culture cewa baka tafiya babu takalmi haka wanda suka saba da hula to ka saba da waɗannan addu'o'in irin wannan sabon tunda dai kullum in dai lafiya zaka ka fita daga gida in dai lafiya da tunda dai kai ba kabit bane a ɗakin matakar da za ka zauna kawai haka kwam dole za ka fita ko to ka saba da yin addu'a kana fita bayan ɗan lokaci za ta zama wani ɓangare na rayuwarka sannan kuma ka saba da nau'anta su nau'anta yau ka yi wannan gobe ka yi waccan saboda ka samu fallalar kowace da ke ciki wallahu ta'ala a'lam bisawab sai malai ya ci gaba da cewa wannan hadisi eh, eh, kamar da muka ji al-imamu ibnu majah dai shine ya fitar da shi haka ainihin eh, alimamu Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na uku amma dai kamar da bayani ya gabata a takaice riwaya ce wata ke ifiya ba ta da inganci wallahu ta'ala a'lam sai ma ya ci gaba da cewa ah, wa zakara Abu Dawud anhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم Mina ash rajim al-imam abu daud ya ambata a cikin riwayarsa da isnadi tabbatacce wanda al-hafiz al ibn hajar ya inganta ta haka al-imam an-nawawi rahimahumullah dukkanin su inganta wannan riwaya a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin Allah ubangiji mai girma wabi bi wajhihi karim ina neman tsarin Allah ubangiji da fuskarsa mai girma wa sultanihi al-azim da mulkin Allah sultanihi karim da mulkin Allah wanda yake tinnatin talatale mina shaitanir rajim ina neman Allah ya tsare ni daga shedan a jefaffe daga ni'imar Allah fa idza qala zalika qala shaytanu idan ya faɗa haka sai shedan ya ce hufiza minni al yawm wannan ya tsira daga ni tsawon wannan wunin nashi yau gaba daya ya tsira daga ni wato wannan addu'a daga cikin addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musamman idan zai je masallaci a lokacin sallah asubahi idan ka yi ta sai Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka daga shedan iya tsawon wannan wunin ba zai iya cutar da kai ba insha Allah wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza dakhala ahadukum almasjida falyusallim ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wal yaqul allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul allahumma inni as'aluka min fadlik manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin riwayan al Abu Dawuda da Ibn Majah haka al-Imam Muslim ma ya fitar da ita ta riwayan hadisin Abu Humaidin au abin nan da kuma al-Imam Abu Awana shi ma a cikin as-sahih dinsa dukkanin su fitar da wannan riwaya cewa manzo Allah sallallahu ya ce idan mutum ya zo shiga masallaci ya ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftahli abuwa ba rahmatik idan ya zo fita kuma bismillahi wa wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik malamai sun yi magana akan bambanci da kuma hikimar da ke cikin wato tafa'uli abin nan abin nan wato arashin da ke cikin a wajen shiga a ce allahumma ftahli da kuma a wajen fita a ce Allahumma inni as'aluka min fadlik kaga a wajen shiga kamar mutum zai bude ibada ta ranar ce da wannan sallah daga cikin ibadun da Allah ya fallanta mishi wannan ibada ta sallah asuba ita ce ibada ta farko da zai bude ayyukansa da ita da haka yana neman Allah ya bude masa falala a wannan wuni sannan idan kuma ya gama ibadar yana fatan Allah ya karba wanda karban da Allah zai yi ah, shine shine falala kenan shine Allahumma ftali abwaba fadlik can Allahumma inni as'aluka min fadlika ko wannan shine falala Allah wato karbar da Allah zai ma addu'ar zai ma wannan ibadar da kuma sauran falalar da mutum yake nema a wannan wuni gaba daya da sauran rayuwarsa shine ake yin wannan addu'a a wajen shiga masallaci a sa'ad da zaka sa kafa ka sai ka ce bismillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إن كما أبن ذلك كذبت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك jama'a kamar da muke ta faɗa muna nanatawa waɗannan sune zikirori da salatoci da addu'o'i na sunna wanda duk kana ji dai shi annabin sallallahu alaihi wasallam da ya kawo addinin shi da kanshi ne ya karantar da su shi da kansa ne shi da kansa ne yace ayi shi da kansa ne aka ji yana yi to da haka babu maganar mu muqarana su da duk wani zikiri da duk wani mutum yace ayi kowa ne ne shi babu mu muqarana su da duk wani zikiri da duk wani mutum aka tarar yana yi kowa waye shi wajen falala da ilimi da nagarta da sanin ya kamata da tsoron Allah ba za a kwatanta ba ma tukunna sannan kuma babu shakka akan cewa wanda duk ya doge akan yin ire-iren waɗannan zikirori to shine ya shiga cikin shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zikiri kuma shine yake da haƙƙan sunan wazakirin Allah kafira Kuma mun gane wazakirin Allah kafiran ba masu yin wani zikiri da wani mutum ya yanka musu kowaye shi wanda ya sanya kafa shi kenan a cikin takalmin manzanci ya ce ya sanya wa mutane a yi zikiri kaza da safe a yi da rana a yi kaza da magariba a yi kaza ranar juma'a a yi kaza a tare a yi kaza daban-daban wannan ya sanya kanshi ne a cikin sultani na annabta wanda kuma wannan makami ne mai hadari kwarai da gaske to ba ne hadarin ba kai da za zaka biye mishi ka saki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kama na wani mutum kowane irin mutum ne ba daidai bane ka bar mushi kayan shi Allah ya saka mishi alkhairi sai kuma ka kama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi Wannan wannan shine tafarki na shari'a zikirorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lazamtar su yin su yadda yake da kuma neman gamdakatar cewa Allah shi karba mana da haka wannan ta daga cikin addu'o'in shiga masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala salama ya karanta al-imamu Abu Dawud ya fitar da ita da al Ibn Majah daga hadisin Abu Usaidin da isnadi tabbatacce haka sai da eh, al-imamu Muslim shi ma ya fitar da wata riwaya ita ce wadda ta zo da faɗin cewa idza dakhala adukum masjida falyaqul allahumma iftah li abwaab rahmatika wa idza kharaja falyaqul allahumma inni as'aluka min fadlik ba tare da ambatan cewa falyusalli ala nabi din ba ina fata mun gane wannan to tunda ya tabbata wata riwaya sai a hada gaba baki daya sai zama ziyara ce daga fika insha Allah wa kana wa anhu sannan an ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa annahu kana idza dakhala al-masjida صلى على محمد وآله وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك malam ya ce an ambata ha ila daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa idza dakhala masjida idan ya zo shiga masallaci salla ala muhammadin wa alihi wa sallam sai yayi salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alayen gidan shi masu tsarki ya kulu sannan ce, allahumma ghfir li dhunubi ya allah ka gafarta mini zunubaina kaga lafazin ya dan bambanta da wancan allahumma inni allahumma iftah li abwaab rahmatik wannan kuma allahumma ghfir li dhunubi waftah li rahmatik wancan kuma takaituwa akan Allahumma iftah li abwaab rahmatik fa kharaja idan yazo fita ma salla ala muhammadin wa alihi wa sallam nan ma sai salati ga muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan ya salati ga alayen gidan manzon Allah الطيبين الطاهرين ثم يقول سنن يتي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي Ya Allah ka gafarta mana تامن na. kuma ka ainihin wato buɗe mana ƙofofin falalaka wannan riwaya ta al'imamu ahmad ne a cikin musnad da al'imamu at-tirmidhi da ibnu maja a cikin sunan ɗinsu ta hadisin fatimatu bintu rasul radiyallahu anha wa salawatullahi an abiha sai dai isnadin akwai inqita'i a ciki bai tabbata ba duk da yake kaga za a iya samun shahidi gashinan nan ta fuskar ma'ana ta fuskar wani bangare na ma'anar hadisin da kuma wani shahidi daban da isnadi mai rauni a cikin littafin amalul yaumi wal laila na ibn sunni wancan khirriji din nan na makaranta limamu abu abdurrahmani an-nasa'i rahimallahu al to karkashin haka shine sai isnadin na iya samun dan tagomashi ko dan yaye ne a bisa wannan fuska ce al-imamu tirmidhi ya hassana wannan riwaya a cikin sunan din shi wallahu ta'ala a'lam وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه musallahu hatta الشمس يذكر shamsu عز Allah azza wa jalla annabi يا salatu ya kasance yanzu bayan mun ji addu'ar da yake idan ya tashi daga bacci da wanda yake idan ya zo ta da sallar shi ta dare da addu'an wutiri ana ta tafiya dai haka logically har zuwa addu'an fitowa daga gida don zuwa sallar asuba to yanzu kuma an gama sallar asuba zaka ga baya ambatan zikirorin da ke cikin sallolin domin ya riga ya mana waɗannan a can baya a kitabu salati zikirin sallah da ake a ruku'u da sujuda da tahiya da sauran wurare baya ambatansu a nan gabaki daya saboda ya riga ya gama karatu akan su in mun tana a can baya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah yakan zauna a inda yayi sallah musallahu wannan yana nuni zuwa ga ba a so idan kai sallah ka canza wuri in ba da wata larura ka tashi daga inda kai sallah ka matsa wani waje sai inda wata larura wacce take karɓaɓɓiya a midanin shari'a ko rayuwa kama a ce ka yi sallah ne a cikin garjin rana ko kuma a masallatanmu wanda suke cika har su tare hanya ko kuma akwai wani abu mai cutarwa da yake matsuwa wajen ko kuma misali ka zauna a wani zama ne wanda yake ka damu saboda duwatsu ko wani abu da ke sukan jikinka kaga duk waɗannan uzurori ne za su iya ka canza waje ko kuma ya zama cewa inda kake zaune a masallatan da suke da wasu irin kofofi da za su zama hanyar wucewa mutane ne to sai ka iya janye jikinka daga nan in ba haka ba an fi so ka lazamci wurin zamanka inda kai ainihin sallah a wajen manzo Allah yakan zauna a wurin ya ci gaba da zikirori waɗanda zai ta yin su har zuwa fitowar rana kaga sai mu kwaikwaya kenan abinda zamu iya musamman mu yanzu da muke rayuwa ta ta ainihin materialism eh, rayuwa ta madiya a lokacin da ake sallan nan mafi yawan mutane suna lissafa da abin da zasu a birane da wuraren da suke metropolitan societies je ka Lagos ka gani ai muna a ƙauye muke je ka Lagos ko ko Fatakwal ko ko makamantansu ko birane na gaske inda ake cewa birni ba waɗannan da suke amsa sunan birane kawai in our local definition ba don duk waɗannan ba birane bane ba birane bane abinda ake cewa birni na gaske Kano Kaduna Lagos sakkwato duk waɗannan babura ne bane fa yanzu definition ɗinsu na garuruwa ne kawai masu yawa amma ba birni bane ala haƙiƙatul hali wanda duk ya san abin da ake nufi da birni ya je garuruwa irin na turai da latin america da ƙasashen laraba wannan ka kirga tun daga masu a har zuwa z za ka iya kirga su gasu nan birane irin atlanta irin amsterdam irin beirut irin chicago irin dubai irin alkahira irin riyadh da makamantansu da lidin da balin ga sanan birane kala daban-daban na gaskiya wanda duk a hoto kake ganin su kasan sun bambanta da biranen mu wanda suke cike da cinkoson datti da sauro da kwata da kashi akan titi da da bayika masu ɗoyi da ƙarancin wutar lantarki da rashin tsaro da cinkosa ababen hawa da rashin bin doka wannan su za a ce birane zama waɗannan dai garuruwa ne kawai masha Allah ta yiwu Abuja na iya ɗaukan definition ɗin birni ta yiwu to a irin waɗannan biranen da ake rayuwa irin rayuwa ta birni ta ta ainihin wato aljidwal kat rayuwar shan wahala da neman duniya zaka ga mutane fa wasu hatta ƴaƴansu da ke zuwa makaranta ana sallah asuba nan dole za ta shi su amma riga an gama shirya su kawai sallah asuba saboda tun daga ojuta in aka ɗauke su za kai su can badagiri ko ikeja tafiya ta kusa ta kusa nan da Kano wata duk gari ɗaya ne ta yi nan da kaduna alal akal kuma ga shegen cunkoso na ababen hawa za ka ga yara wasu tun da asibin na an tafi da su makaranta ba za a dawo ba kuma sai isha dama duk suna da abincinsu a cikin kwanukansu na breakfast daban na lunch daban na dinner daban wallahi wasu haka za a ɗauko su a cikin motar sai riga sun yi bacci aka yi su sai dai a dinga saba su kamar buhuna <laughs> ana shiga da su gida <laughs> kuma gobe haka za su take fita da haka gaba ɗaya yaran an canza musu psychology gaba ɗaya ba sa son makaranta ma saboda tsabin bala'in jama'a a Lagos ake galibi irin wannan rayuwa to kaga mutumin da ke wannan rayuwa haka a Abuja musamman ƙananan ma'aikata wanda ba sa iya rayuwa a cikin Abuja dole ne su fita can yanya maraba su fita nan su leja da ina ne ba za su iya rayuwa a cikin asalin federal capital territory ba saboda tsadar rayuwa da tsadan gidajen haya wani inda tsakanin inda yake da inda yake aiki ya fi nan da muke magana da huntuwa kilomita wajen tamanin ko ɗari to kuma in ya tashi bus zai biyo bus ɗin nan kuma ta tafi shi kenan za ta tsaya da asuba tana ta gunji za a shiga kawai a wuce za ka ba a yin tasbih ba wani magana tasbih daga asuba ɗin nan sai mota sai dai to ka dinga yi kana tafiya tunda ka tare ka tashi ga cikin kunci mu nan ne da muke da ragowan culture muke dan samun falala amma kuma mutane su kuma bacci ya mana yawa jama'a ya kamata mu gyara wannan za ga yin sallah asuba din da aka yi minti biyar za ka nemi kowa ka rasa sai dai tsofaffi wanda suka riga suka kura da duniya su kuma za ka gani a cikin masallacin kaga wannan ya da haɗari dan ka iya mutuwa baka zama tsoho ba kaga kenan babu ran da za zaka irin wannan ibadar kenan kai tunda sai tsofaffi ne ga kowa ya koma gefe da tarbin shi yana tai amma matasa mu duk fita muke yi wani na da wata 'yan amarya bai so ya nesa da ita wani na da wani ragowa aiki a kwamfuta shi wani na da wani kasuwanci da zai yi da kuma abin banzan nan mayan yanzu za a je a buɗe data a ta ganin wai me ake ciki a duniya da labarai ake ji da bbc da america da deutsche belly za a yi ta murɗa su yanzu duk waɗannan sun zama na gargajiya ba a jinsu amma za a yi ta buɗe data ana bin twitter da instagram ana ta shafawa ana ganin mai ake ciki haka za a yi har garin ya waye kuma kuma wannan abin banza ne jama'a za ka iya shi koyaushe kuma waɗannan labaran ni tiyori na game da labarai na yanzu shine ko baka baka ji ba baka saurara ba za ka ji duk abin da ake ciki kafin la'asar da za ka ji labarin shi ba dai za ka je shan shayi ba ko siyan tsire ko cefane a kasuwa ko za ku haɗu da wani abu wata jana'iza ko wani eh, dubiya mara lafiya da an haɗu za a ce ka ji abin da ake ciki kuwa ai kaza kaza wani ake ciki ne duk za ka ji to tunda zaka ji sai ka utilize lokacin ka kai abin da zai maka amfani wannan mara amfanin ka bar shi kawai zaka ji shi akan titi kawai zaka ji reaction din mutane da sharhin su da komai akai sai ka tsaya kai abin da zai amfane ka minti 20 sha biyar ko makamantansu ya ishe ka ka zauna kai yi din ka a nitsa a sallah asuba lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja Koda kana da larurar tashi ka tafi gida to ka tabbatar ka azkar din na tsakanin hanya da gidan da sauransu kar ka je kawai ka koma ka sake kwanciya yana daga cikin ma alama ta mutum bai san bai san inda duniya ta sa gaba ba a ce wai in an yi sallah asuba sai ya koma buci gaskiya saboda Allah yana daga cikin alama wannan bai san abin da duniya take ciki ba a ce an yi sallah asuba sai ya koma buci dan mutum muna yara misali a primary school ba mu san yin bacci bayan sallah asuba saboda idan an yi sallah asuba dama tun jiya hidima sa ya rabawa ba kowa tsintsiya da an yi asuba za ku wuce ku je ku share duka makaranta primary school irin ta gwamnati da duka sai ku share ta gaba daya sannan za ku dawo gida ku yi wanka tun muna yara muke wannan idan kai Allah ramma ne da an yi asuban na ya kamata a ce kana da izifinka da kake karantawa wanda yake ka idan kai dan boko ne ya kamata a ce da an yi asuban nan ka fara shiri ma'aikaci ne kai ko malamin makaranta ko kilak ne kai ko akanta balantana mutanen banki kuma wanda sai sun je bakin makin suke siyan kosai da koko karya ba sa cin abinci a gidansu kaga duk mutanen da suka san mutuncin rayuwarsu suke da wani abin yi ko to ba sa shagala da yin bacci bayan asuba sai dai wanda ba a rasa wani larura amma a ce rutin kullum bayan asuba sai ka kuma bacci sai in yara sun fara hayaniya shan koko na zaka tashi to wannan alama ne akan gaskiya saboda Allah kana da matsala akan time management ɗinka domin tsadar wannan lokacin da muhimmancinsa haka matafiya da direbobi da 'yan kasuwa da 'yan acaɓa 'yan keke nafi za ga duk da an yi asuba za ka ji sun fara fita amma kai sai ka kuma ka kwanta to duk wannan kyale shi ma na duniya ne idan kana da wani tsarin rayuwar da bai tirsasa maka shi kafita fita ba kai attajiri ne kai babba ne kana da yaranka na kasuwa da ma'aikatanka za su je duk ta idara ayyukan kai kuma sai karfe 11 ka fito ko masha Allah to amma dai ka tsaya ka ba Allah lokaci da za ka mora ranar alkiyama kar ka yi wasa da tashi amin da zama a masallaci bayan sallah asubahi don yin azkaru ga sanan kala daban-daban za mu zo mu ji su a darussan da rami a gaba insha Allah kamar yadda muka ce za mu dinga tashi ba ba tare da mun kore lokaci ba duba zuwa ga yanayi da ya dawo da sallar magariba da zaran shida ta yi ko to ina ganin sai mu saurara anan sai Allah ya kamu darasi na gaba din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik